rubuta wani maudu'i ne mai faɗi wani abu ne da ake neman duk musulmi da shi wani abu ne wanda ya zama da ruri a addini don in ba an samu wannan ba al'amura da ba ka taɓa kama alhamdulillah malamin zai mana bayanin menene a gaskiya zuhudu kuma zuhudun nan wace daraja yake da shi sai mu biyu za mu sha kama ɓangare na biyu gaba ta biyu ya zikiri daraja ta yi wa a ƙasa za a kawo mana mata a kansa daraja daraja za ka hau wannan mataki ka hau wancan mataki ka hau wannan mataki har ta kai mataki na ƙoli wa a ƙasa da kashe-kashen wannan gudun duniya wani hau zalika. saboda haka nan a cikin za mu ga ya aka yi gabobi hakikatar zuhud fadilatul zuhud zikiru darajatihi a kasamar zuhud abu hudu saboda ka mun karanta gari ba mu gamsu ba nan ne ba ba ai ababin an ambace a kasamar zuhud ina ike wajen da makarantawa ko kuwa an karatu littafin an gama amma ai farko ya ce akwai salalar zuhudu ni ban gan shi ba ko a lokacin to ba mamaki har ya kara da wata kyauta daga wurin fa idan da wani abu ana da bukatar shi to dai kada ka tafi da nisa yi ilan ka sani an yanzu da shi duniya makamun sharifun min maqamatat salikina ba littafi ne da ke sayarwa kamar yanzu ka da jahilci ya kai jahilci ba ɗaya shi tsaho shi ne alari mun ka samu mai littafi mai jahilci da Allah bala akwai shi tsaho ce akwai wani miliyar da kake da ba akwai fi tsaho ba ba ɗaya fi ya kare a nan sai subhanallah yake ya kare alari ahalari akwai zama akwai kafa da shi to haka shi dai gudun duniya fi duniya azzahdu fi anna zuhda fi duniya maqamun sharifun min maqamat salikina daga maqaman matsayoyin maniyata wanda suka shirya suka danna suna neman zuwa aljanna tafiya suke dare su da rana tafiya tafiyar zuwa aljanna ba ta yiwuwa sai da gudu. shi ne kashin bayan tafiya har mutum na kwaɗayin wannan duniya yana kallonsa da mutunci ko ko da zai ƙarfa a kan ba suna cewa ba a haɗa gudu da su tsuwa ne ku hadda waiwaye haɗa muke ta dai kada mu rusa muku karatu ko hudu ita maganar hudu ma'ana ibara a nan firatar rada ba ta abu إلى ما هو خير منه هذا تعريف الزهد خريج إلى رأسه ثم خريج المعنى زهد يقعد عن كلمة نقطة واحدة فوق الأخرى عبارة معناه عن انصراف الرجبة ainihin ficewan kwaɗayi gaba ɗaya juyewar kwaɗayi ficewan kwaɗayi daga abu zuwa da abun fifita daga gare shi ai ya rafu hakan ya rafu ya ce nan labari da hausa me ya zuhudu ha kuje e eh. zuhudu hausa ka kalli ficewan kwaɗayi kwaɗayi fice daga abu zuwa abin da ya fi shi akwai a ne karabu da duniya zuwa abin da ya fi duniya abin da yanzu duniya da yadda tana akwai gidaje akwai motoci akwai mata akwai waye akwai kudi akwai mulki akwai menene sai da duk da wannan aikin da zai zama ne ka tafi ka nemi abin da fi shi idan kana da wannan duniya ma ka duba ka duba sai ka duba za ka yi ma amfani wurin abin da kake nema sai to shi shimfiɗa shi ya zama ma hanya amma da za ka rama ka dinga tunanin duk abin da ka samu ka gama gidanka ka ƙara wani a kano ka yi wani a ka yi ne ne na wani suke san duniya ne kira ne gidan ma yana can kenya wani na ingila wani na america an ta gina duniya in dai ba masallaci za ka america wanda za ka america in musulunta shi ke nan ba su masallaci ka ɗauki ɗan kudin ka gina musu masallaci sai ku yi ta saura na samu ladar zai da tare da shi na hausa na bi shi da surutu da yawa ainihin yanzu hudu dabara ce daga cikewa daga kwaɗayin abu zuwa ga abin da fi shi hmm? zuciyarka in ka fice daga fijo ina wata. kullum kana zama da fijo na sandi ni ta ma ka ta zamani ne to to Allah ya ta halin zuciya ta fice daga abu zuwa wani abun da ifi wancan shi da gudun duniya ka guji duniya zuwa neman lahira ba ku guji duniya da neman lahiran ba kuma ta hanyar ka'ida akwai da ta'arifin ya zo a haka da wanda bai rufe sharuɗa bai rufe rukunin ba a yin abu da ka ballantana irin wannan ibada mai girma فهكا بالعربية فانصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه وكالدي ما هو الظهر وانصراف الرغبة عن الشيء ينكسر عقلي مارا عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه هذا هو الظهر وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه tunda an ce an ragaba shara'in ke wannan abun da ake son almarbubu din anhu wanda aka bar shi wasarkul margubi anhu an ya kuna marguban fihi ana son shi ne bi wajihi min alwajihi na wata fiska daga cikin fiskoke shi wannan wanda aka bashi din ba a kan shi ba ana kan shi ana kauran shi ta wata fiska daga cikin fiskoke amma wancan da ake mai bayanin ka kamar da ba an sai in laita margoban fili ga zama matsalolin fi nafsi lam yusanni zahijan idan mutum fa mara dida an shay'in mutumin da ya abu laisa marbuban shi ba a ma san shi wala ba fi nafsihi lam yusanni zahidan in abin da za ka bashi a ce ka bashi irin barin zuhudu to abin nan ana san shi a fuska daga cikin fuskoki ana da bala'in bukata ba kar ko ka cije ka yadda shi saboda wancan amma da za ka bar abin da bai da bukatan bari a zaka ba mu ba maganan gudun duniya cikin sa dole abin da za a taimaka ka shi to lalle zuciya na kai shi kana kallon shi kana waiwayen shi kana ta zuwa kai ya kike shi don kallon da wancan da yake shi shi ake taimaka hudu amma da wannan wanda ta bari ba da bukatan shi ba ta taimaka hudu duniya ko abin da ke kwata a cikin ta abubuwa ma ana son karanta ana son karanta amma ana son karanta amma sai ka hango ga abin da yake san sai kan kalle ta kai gale ne neman wancan to shine za ka kare da kudu sai gana a fili kace sai dai buga misali zai fara ko amma da mun da wala ba ko a rayuwar duniya ta kan bar abu saboda neman wancan kamar taraka turaba la yusamma zahiba mutumin da ya bar kasa ba ta mafi ya gudun duniya ya fara ta tafi wasa kama nan take amma mutumin da ya bar zinariya ko ya bar wata marmara kaji ko ya bar wani dutse na kanka da nashi ai ka ga yana a kan shi ya bar shi saboda abin da ya abu daga da zarafi al'ada al'ada ta gudana bi taksisi ismin zahidi keke sunan gudun duniya domin tarakar duniya ita galiba ne wannan kalma a nan kaɗai ake amfani da ita duk da ana amfani da ita wurare da dama fulanin rahita an kaza wannan abu da aka bari dole ana san shi ana san shi ne aka tsallake shi saboda ga wanda ya shi can to amma ana ce zurdo a yanzu balle littattafan ibada sai a ce gudun duniya ne duniya a kabari aka tafi neman lahira da a ce da azumi ma zai gani. ko da yin abinci da sha ma ya bacci ya bacci ya bar ma'i saboda abin da yake nema a can lahira inda abin suna zai ma amfanin da zai maka kawa kan da shi saboda neman wani abincin da idi wannan saboda neman kallon da idi wannan saboda neman abin da ke nema wanda ya wannan ka karkata ka barci ka barci ka gaza hittahu li ajalil akhirati kusan ayyukan ibada duka hudu ne kadan zai zalim da na ji ana ce salatu khairun minan nawm shi dan ya lullu amma barban shi wata gajiya wata menene kace to bari in dan huta in dan tashi kaji wanda tashi daga bacci shi kai huta kada tarin shi dan kamar wani aiki kai kicin ka ce bada dan musa ai da san saura don ba ka ba sai ka ga kana neman ka tashi rana na lekuwa to kan ka sai ka rabu da wannan jin dadin ne ka farka ta kai ya ce ce shi ya ruwa kana a ƙofu billahi na shirar da kai in kula ka tashi tun kana tashi ba a ba a jikinka da nauyi sai ka ta kawo wata magana ce kai wanda ba tashi kana dawo a wurin eh, kana zuwa kana fata Allah sai ka ga kana so a nan ta yanzu da mai yadda aka haɗa ka wannan aikin ka na jiya da baka karasa ba a yi yanzu sai ka je ka karasa shi amma da za ka yi sallah asuba ba ko ba ka kwanta ba ba mai baccin shi sai mara rabu kada bai da rabu wanda wanda zai yi sallah ko mai kwanta amma duk da kuma za ka tadda kamar da yadda abin nan mun taba gani ko duniya ba ka fahimta kana ba cikin safi balle lahira ai yanzu duk masu himma idan muka koma kauye yanzu wani ya kai gonar shi da shanu za ka ga an kai an kai abin nan gwamna in ya fara goma ta shi shi goma ya gama aiki suka yi gari sai mai nuna haka zai da kisa nan su koma ciwo in ji abin da zai abin da mala zuwa goma a ce maka shidda mutum ya shiga gona ka zuwa goma kaga bakwai takwas tara goma awa hudu da sanyin safiya da albarkar da Allah ya zuba a ciki to amma mara fara boga su da ba za a tashi aiki ba sai tara ya kamata mu kalli wannan rayuwar da muke ciki aikinka ne kwanta ka a gini kwangila aka yi da kai a'a menene binti ne aka gini a'a aikinka ne tsada a yi da kai me zai hana ana sallah aka ba kana gama tasbihi shi ma wani tasbihi ne muna ji muna tsakana tsallakawa garin hawaye na za a gani a fulaji na aiki da ka ga sun yi haka da shanu sun yi haka da shanu don kuwa mazajen mu sai karfe tara lokacin na za a ga an gangaro aiki tara ta yi a karshe ne amma abin da ka tufa a gaba kana sallah asuba shi ka je ka danna wata kaga nan ya haɗa da na duniya da na lahiran duk zai iya haɗa an yi zuhudun kaza duk da dai in an ce kalmar zuhudu a galabiya a adida shi a ganin ita kuma mu na haɗa duka da ka da ke wakanda jarat al'ada al'ada ta gudana bi taksisi ismu zahiri an biman tarakar duniya وما زهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل هذا واحد wanda ya guji ainihin dukkan komai in ba Allah ta baraka wa ta'ala ba wannan shi ne cikakken mai gudun duniya kuma mai kawasan da shi in ba ima amfani wajen gyara addinin ka ba idan aka ce misalin ba ka son kowa sai Allah ai da ana nufin ba sai kuma wanda ake son shi saboda Allah mana son manzon Allah saboda Allah ya kushi inda ta kake fok tana son ka ne saboda ibadarta kaga su ya kuma zama ɗaki lafi kana zama da mutum kana abota da shi saboda yana son Allah ita ce ka'ida daga ran da ya fara baya baya da addini kai ma zai ka yanke to dama ka san mu addini ne yanzu kama gaban kan kama gabana addini ya haɗa mu ko ka daina addini ta mun rabu Ka gaban ka ba abin da kana mafi addini in ku babu addini ka ta gaban ka to saboda haka kana wanda ya dar fi eh, mai ke man zahida fi kulli shay'in wanda ya guje wa dukkan komai sai wallahi in ba Allah ba او في الله او بالله تعالى فهو الزاهد الكامل من لم ينسوا مقامها ومن زهد في الدنيا مع رقبته في الجنة وانه اجد الدنيا تعرض قطعين فنعيما الجنة ونعيمها فهو ايضا زاهد ولكنه دون الاول وانت النظر فاهد فيه واعلم كفن انه ليس من الخلد ترك المال وبذل وبذله على سبيل السخاء والقوة واكتمالة القلوب وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاقة الآخرة annahu laysa min al-gudi ya fada ga cikin gudun duniya ta tarkul da barin dukiya da an ce ne mai gudun duniya zubar da dukiya ta kamba kamar da suke fahimta ba shi ne ba rubutu ga dabbabahu da rage dukiyan ala sabili sakai ta hanyar kyauta mutum maganin Allah ta kai maganin Allah ya fitar daga dukiyarsa gaba da yawa shi ne ba zai kowa ke ɗane sabilin kowa wasu na latin da janyo zukatan mutane zuwa gare shi wa in na masu hudu gudun duniya an yi tarkar duniya da la'ilmi da haƙarafiya mutum ya bar duniya saboda sanin ƙasƙancinta dinnis ba ke ila na kwatanta zahira in an kwatanta su da duniya ba komai ce ba amma ita kaɗai duniya ta kalle ta eh da ina ce amma in an kwatanta ta da lahira duniya ba komai ce ba ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب كالثلج يذوب والآخرة كالدر يبقى أو يترجبته في بيت هذه بهذه تسمعوا wanda bai ya san duniyar nan kaman kankara take duniyar narkewa take in mukamin ne suka ɗora ka kwanukan nan na tafiya A rafi ya wuce wata ya wuce menene ya wuce ƙarshen ta daga na ta ta je mana yanzu mun samu wani wajen nema fitina samun iya rabuwa da ita karama kai wallahi da da ka fama Allah kawai kawai da zaka dawo ya gari kana da dama hakka mutu ko a duniya wurin yan duniya kullum da daraja kake in dai Allah kake nema kullum ka duba lokacin bugun misali ga wannan kan bidiyan a wannan zamani ka duba ba addini ya kama duk da akwai mashakil a cikin wannan abin da amma saboda addini ya tsaga shi ya kofa har kusan kansa ya zare amma in ya kace za ka shi kace don iya magana ma amma in iya ya kasa ce ya yi to ayi ya yi to ayi amin amin amin amin ya kuri Sau da na in ka duba hankali in ka in ka amfani da hankalin ka za ka ce kai wannan me ya tsammanin ka da Allah ya kama wani irin matsayi zai samu inda Allah ya kama sunan manzon Allah ya kama kana da aida ya bada fa'ida takaicin abin takaicin an tafiyar da mutane ba hanyar Allah ba kuma da su da yake mutane shanu ne an mutu ba wani abu da aka bari takamaimai wanda al'umma manzon aka ke amfani da shi amma ya yi amfani da addini ne kuma tsammanin kai ba za ka tsaya ka yi karatu irin wannan ba ka yi amfani da wannan matsayin sai kuma ka taimaki addini kafin ka kai wannan matsayin kana fulani sai in na samu jama'a kaza ga abin da zan yi ga abin da zan yi ga abin da zan yi amma ka sa da mutane ka ba a wani ce in na kai lokaci kaza ga abin da zan yi ni ko zan so sun da har zan ce in ka za ka yi ai kana san abin da zan yi har zai zan ne kake so aiwa addinin musulunci haɗa ka shirya abubuwa ai in mutum ya san maka me yake neman addinin musulunci sai ka kalle shi tukuna kada me zai iya yi domin kana da mulki abin da ba zai iya yi ba ba ka a ba mutum abin da ba zai iya yi ba kawai kana kallon da kake so shi nan. ai eh, kaza tun da masu karfin ka kaza za ka iya yi wannan ikaza wannan ikaza mutum ne zo maka yi karatu yi karatu na ta me ake bukata ai ka kafa ka fara ta wurin koyarwa ta shi kenan ba komai ma akwai makarantar mu kaza muna bukatan ba dan haka nan jeri ce mutum ne zo maka ni na yi karatu kaza na yi karatu kaza me musulunci ke bukata a irin ilimi na ko ban a da bukatan ilimi na in je in fara aiki kafin a samu inda ake bukata na san dawo sai Allah na albarka zai ka fara aiki za mu neme ka saboda yanzu ba mu shirya inda za mu sa masa ilimi ilimi na ba amma sai a rubuta a je da mu wata kwafin takardun ka sai ba ka yaji ni yanzu ni ce da nake aiki na kai martaba ka ba a wurin da nake a matsayar da nake me musulunci ke bukatan taimaka a kan fa hai ko kwakwata ba ta bani ba yanzu ba ni takardun ka dai sai a aji ana nan abubuwa ba ta sa ai ko dama muna da wani aure ka ba aje a sami shi ga yadda za ai ko dama muna da wani aure ka ba ai ko ta shi kenan za ka ba me kike tsammani da haka za a yi a samu mai abin da abin da kake za a ga abubuwa na naso na naso na naso ba kungiya ce ba ba wani abin da addinin mutum ke sai mu taimakawa iya karfin mu ya karfi wannan na da ilimi kaza ina bukatar kaza wannan na da ilimi kaza ina bukatar kaza ba zai ba ce a ah, sau da dama mutum ke sai gina kaza ka ɗaya mutum ke gina kaza ka ɗaya wannan da ya gina shi ya kama gaban ku wannan ya da gani ba ko mutum zai tsaya ma yayi talla na kwanan na shekara biyar ana sanin sa sai aje muku kayan ku ji gudu na shi kan jama'a yake ne ina zuwa ya zauna kaza kaza kaza kaza wanda ya taso Allah ya sa kaza wanda ya taso Allah kai kaza wanda ya taso Allah ya karanta sai yanzu ku neme ne a wuri kaza ko kuma na gode ko kasa da aka ne aiki na ji sa'a ba ba ba ta wurin shari saboda rashin tsarin ku saboda rashin kazaɗin ku ba zan iya zama da ku ba da haka na kama gabana na yi mai kyau a shafi da muka kuma sallar da muka fa kaga wannan akwai wani abu a dukiya ba magana gudun duniya amma kana iya ka karanta duk wani da kan da ka gudun duniya ne da ta qur'ani dan ka haddace qur'ani ba ana bukatar ma bikin qur'ani ana bukatar mahaddacin hadisi ana bukatar mahaddacin magani ana bukatar mahaddacin kaza ana bukatar mahaddacin kaza kuma abin da ake bukata abun na sosai ba dan gefe ba wani dan bangare gefen ga sunan ba ta yan kanana kanana ga sunan ba ka sai ba da za ka su sun da babu babban da zai je to shi abubuwa da Allah sai kun gani annahu laysa min az-zuhdi tarkul mal وبذله على سبيل السخاء والقوة واكتمالة القلوب وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاق في الآخرة ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب وان يفهم الدنيا كنوتا الأجرات ملك واتك والآخرة كالدرة فمن وتدرة وان ما قبل أن تدعى يلبون كل دوق إهانة أدايا بقى في معنى الجواب أو يترجمته وقرأيات ذلك في في بيع هذه بهذه بيع هذه والسين دنيا بهذه لاهرة سين دك أنقرم رم دوان سندرر دو مسمياتو وقد دل على ذلك قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى daɗin duniya ƙanƙani ne ba a ce duniya ba ta da daɗi ba don daɗi tana da daɗi amma ƙanƙani ne sittin idan ba ba ba mutu in dai da ɗaya gina ko kaya ka kai shekara ka ɗan ka daina sa kaya masu to ne kawai a zo layi kaɗin da ta kayan ya yi kyau kayan ya da su kai ka zama tsaron nan ko kai ba da wani lokacin ne nila yi da kawai kaya ya daina ma kyau gida ya daina ma kyau mota ta daina kyau da kai والآخرة خير lahira kita kasih lima nitaka Allah sallama da wani kuma yadda muka gane hidayatul irshadin na haka ka ba mu ma indakum yang indakum wa ma indallahi bab Apa da ke orang ko ba ya Mana dia duniyan ba ko kan da kake da shi zai Kau idan ana kallon ka a fashe kallon ka saboda kin ka za ka ta kalle ka da kai sai dai wanda zama dole kalle ka amma kallon ka wannan zai kare kin ka zai wuce amma abin da ke wurin Allah ba ki idan addini ya sa ana fanka kana tsufa ana da tsafanka ana so za ka zaru kai ina so ma ya zai zanka in ya zanka kai ya tsammani ke zai samu lada mun je mun bai da wani shekarar fatara kenan ومن فضيلة الزهد بدفل لنجد الدنيا قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لمن بدأ بعدي إيه؟ إيه وإذا حديثي إن آية قل إيتي إن أنت وفي فضيلة ومشي فضيلة kama wancan ta hakikatar zuhudi go mun ɗauki kashi guda ta hakikatar zuhudi fadilatul zuhudi ya yi